cewa ya duba kuma ya ja layi ya fitar da jadawali maudu'an da yake ganin akwai buƙatar mu tattauna ya ja musu layi to alhamdulillah a malamin na gashi mahuf jiddan don a cikin kwana ɗaya ya bugu ma ya sauke duk ba yanzu wannan mawhiba ce wadda take tattashi qur'an tuhayya alhamdulillah yanzu gashi da haka ba zan tsawaita mu cinye lokaci ba ni abinda nake so kawai musa Allah shi yasa na so dama in kira tun farko dinnewa ya kashi do Allah do annabi dinnewa ya kashi a kawai zan mai da abun magana gon malam abin da nake roƙon malam ya fito min da maudu'an da ya ware za mu tattauna da wujhatu nazar nasa da islahat ɗin da yake gani da hujjaj da ya dogara da su da in samu damar dubawa in sun haguna cikin alfahari zan karba in kuma na wani suka jiha to na fatan shi malamin zai iya caja a irin tawa wajen karba eh, alhamdulillah rabbil alamin wasu wasalamu ala rasulillah to ana shiga bata malam kafin mu ci gaba da magana akwai bukatar iyakance lokaci ne ta fuskar kowanne ko kuma a za a bar abin abu ne abin da malamin mu nake sai fahimta ainihi da yake kusan din na faɗi dilla. bayanai na duk sun gabata kawai yanzu ai malam fage na ka ne ka su kwane shi kawai kai ta faɗar ni ga biro a hannuna ina ɗauka sai sadda ka gama bin niƙaɗin da kake ganin za mu tattauna sai a damun da abin magana eh. to abu na farko dai wanda za mu duba ne makoma ta fuskar dalili ga kowane musulmi da wani littafin za a fara shi a na fitar da masalolin ne yanzu na gama eh na'am ya zama bu littafi littafi ka karanta na eh na'am da zai zo baya daman in na gama wannan bayanin da nake so in yawa makoma ga kowane musulmi daman ta fuskar dalili hmm. shine littafin Allah da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. wanda na san bana na tare da ni akan haka ɗari bisa ɗari ba ka da ikon halatta kaza ko haramtawa sai in daga nasi daga Allah ko daga manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Imam Shafi'i Abu Abdullah rahimahullah yake faɗa cikin littafin sa Risala shafi na goma sha shida bugu na Darul Wafa yake cewa laysa li ahadin abadan أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وأتباب ونمتن أيتك متاني هر أبدا بزيبا أن يقول في شيء يتي أبو كذا هرام kaza لني دولة سيئن halal نسي dole لتافين الله كود نسي daga littafin Allah ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam ko kuma ijma'i ko kuma kyakkyawan kiyasi wanda yake ma'utaba abin lura da shi wajen malamai to na duba waɗannan littafai gaba ɗaya, kuma na tsinci ababe masu tarin yawa saboda ka a gurguje zan bayyana matsalolin ɗaya bayan ɗaya kuma nakan so kowace matsala mu tattauna ta in mun gama ta sannan sai a shiga ala ta gaba wanda wannan zai taimaka mana kwarai da gaske tunda alaka ta da malam ko zaman bana fata ya kare a yau musamman ina gani alun da na iya tsinta ina gani na tattauna sha 117 wanda nake so mu tattauna kai to ina ganin zai mana kyau kwarai da gaske kowace masala in na bujuro ta da nakarin da nake da shi kan matsalar to mu gama tattauna ta sannan kuma sai mu shiga mas'ala ta gaba abu malam ina zo sannan abu na gaba an shiga mata malam ta iya yi wa iya samun sabanin fahimta ta bangaren shi nassi Al-Qur'ani ko tabbataccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to me za mu ɗauka a matsayin faisal kan haka wajen makoma shin za mu koma zuwa ga fahimtar magabata kan wannan nassin na wannan eh, nassi na aya ko na hadisi ko kuma a'a kowanne mu kowa zai tsaya kan abin da ya fahimta to ina son san matsayin mana akan wannan jazakumullahu khair to game da kawo matsala take in ba da amsa ko in faɗi matsayina to ina ga mala ai da kanka yanzu ka faɗa halatta wadda haramta ba ta ba ce yanzu kai ma ina jin ba daga gunka ba ne ba hasi kai mm. ka samu za kuma ka gabatar in ya zama take yanzu ni zan ce ga daidai ga kuskure to matsala ta zama tilka'iya kamata in ji hujjajina ka in wacce take bukata in taƙiƙinta ce in yi taƙiƙinta kana in ardun ni abin da na samu littattafai wacce kuma a bayyana take za a iya yin ta yanzu a gama a yi ta yanzu a gama to game da wannan kina game da cewa aya ta faɗa an saba a fahimta ko hadisi an saba da fahimta wannan ya rabu gida uku akwai saɓani a tafsiri tsakanin aya da aya don ayu suna fassara shashi akan samu aya ɗaya ta samu fassara daban-daban ƙarƙashin wasu ayoyi akan sami mabambantan fassarori daga hadisai sunan kuma a ɗabaƙa ta ƙarshe daga malumma sahabbai ai zuwa ƙasa to idan magana ta zama ta ayoyi ce akwai yadda za a yi in ta hadisai ce akwai yadda za a yi in ta malamai ce ita ma akwai yadda za a yi sai yadda siyaƙin ya zo a yanzu ba zan iya sani sai an kawo eh insha jazakumullahu khairan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah to duba ga yanayi na lokaci kai tsaye za mu shiga cikin masalolin da nake so mu tattauna da mala masala ta farko ita ce masala kan batun asar na abdullahi bin mas'udin Allah ya kara masu yadda ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda malam ya faɗi wasu abubuwa guda uku a kansa a takaice abu na farko ya ce firyatun Alamin masa'udin gagar ƙarya da aka yi ga abdullahi bin mas'ud abu na biyu wajen bayyana fuskar rashin tabbatuwar shi wannan afirin ya ce saboda akwai amuru bin yahaya bin amri bin salimat al-hamdani ma'ana ce muttafaqun ala da'afihi wannan an haɗu wannan an haɗu akan rauninsa eh, ina gani juz'i na farko ina gani zama shafi ko na 272 ko wani abin da yake mai kama da haka hmm, zan iya buɗe shi دوم يو يعني. شافي نا 240 شافي نا 240 ايه تو ابو نبي كان ابو نا اوكو هو تشي مغرب فريا ايه فريا با شافي نا فريا على ابن مسعود شافي نا نا 240 juz'i na ɗaya kuma juz'i na ɗaya ba ware kuwa to ni dai na ɗari da arba'in shirya ɗari biyu da talatin da takwas da talatin da takwas ne ko to talatin da takwas haka e zuwa zuwa zuwa zuwa da arba'in ko da uku ne ma masala ware shi dai nukudar da zamu haka yauwa yau yau shi ne ita ce masala wanda ka buɗe eh, kan asarin eh, to maganar da ake faɗa yau ina a ina so in kai mm. abubuwan da ka faɗa ne kai mm. wanda su suka baka damar cewa firya ce mm. sannan sun yi bayani na akai mm. mala ya ganta ko eh. yawa abu na farko mala ce kagar karya da ake kan abdullahi bin mas'ud abu na biyu yace shi amr bin yahaya mm. bin amr bin bin bin salamat al-hamdani muttafaqun ala da'fihi sannan a can gaba sai ya ce ma saha walan ma'ana bai tabbata ba kuma walan abin nufi ba zai tabbata ba a dai wannan tsakankanin shafuna bari kuwa wannan ta malam na ga yadda za mu kauce abu ko kai amfani da littafi eh haka domin mu samu taƙi to ainihin abin da yake tunani mala wannan da yake na ga cewa littafin ka ne ina ga duk abin da na faɗa kawai eh haka eh to an kaga da yanzu a fannin littafin ne business philosophy da duka aka aka to ya zama ni magana da na faɗa daban wanda ake daban haka zai ja mana rashin fahimta kore kuwa eh. to waɗannan ababen guda uku da na faɗa mana ya tabbatar da su a ciki mhm. batun siriya mhm. eh, an kaga ibn mas'ud ƙarya yawwa mm. sannan abu na biyu kuma cewa shi amur bin yahya muttafaqun ala da'afihi an hada kan raunin sa shi ma mana ya faɗi wannan sannan abu na uku ya ce ma sahha walan yasiha eh, ina ganin in ka tafi عشان ثالثا قد ذم عليهم ابن مسعود لو ثالثا قد ذم عليهم ابن مسعود لو صح ولن yau قراءتكم للقران lil eh. hmm. to abubuwan da na ambata mana ya gansu ko eh, to to abu na farko ita ce kan wannan asari ya tabbata zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tabbata har hmm. ma na ga mana a lokacin ko ya ɗanyi istiraki ne ga shekul albani rahimahullah eh, kan wata majalla da yi magana kan shi wannan asari to to ala yawa to eh, to abin da ya tabbata shine shi amru bin yahaya mhm. bin amri bin salimat al-hamdani mana ya ce muttafaqun ala sali salimata ne ko mata eh duk suna faɗa gore ko eh na suna faɗa akwai hmm. to ma'anan sai mana ya da maradi wanda za a koma ya ambaci almuguni fi bu'afa na shi zahabi kuma ya ambaci mizan ikidal fi na qadri